بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah maɗaukin sarki da ya sake haɗa fuskokinmu a wannan lokaci mai tarin albarka a yau litinin takwas ga watan takwas ma'ana takwas ga watan sha'aban a wannan shekara ta 1434 kuma mace na litinin da ne da 17 ga watan 6 shekara ta 2013 miladiya alhamdulillah a wannan darasi na littafin iziya da muke gabatarwa wanda yake kuma shine darasi na 39 za mu tashi a fasali na hudu a cikin batutuwan da suka shafi zakka kamar yadda bayani ya sha gabata shi mai wannan littafi na iziya ya sanya littafin ne akan babi goma sha ɗaya ƙarƙashin kowanne babi akwai fasali-fasali yanzu muna babi na uku da yake magana akan zakka kuma mun yi bayani a kan abin da ya shafi fasali na biyu a cikin wannan babi da fasali na uku fasali na biyu a cikin wannan babi ya yi magana ne a kan abin da ya shafi zakkar noma fasali na uku ya yi bayani ne akan abin da ya shafi waɗanda ake fitarwa da zakar waɗanda za a baima zakar idan an fitar yau fasali na hudu zai mana bayani ne yadda ake fitar da zakar shin wani abin na tsayawa matsayin wani abin shin yaji al'amarin yake kasancewa ubangiji subhanahu wataala ya mana jagora imanin muwafaka ya karɓa mana kuma ayyukanmu mana yake cewa faslun ya juzu ikhraju zahabi an والورق عن الذهب وتجب نية الزكاة وتفريقتها بالموضع الذي وجبت فيه ولا يجوز نقلها عنه إلا أن يكون موضع آخر به فقراء أشد إعداما إلا أن يكون موضع آخر به فقراء أشد إعداما فإنه يعطى منها في موضع الوجوب وينقل أكثرها للأعداء قال رحمه الله فصل ما لن يتي فصل ربي وعرب وطن مغنر da sabuwar magana da zai batu a kai ya ce ya juzu ikhrajun za'abi an alwari ya halatta a lokacin da za ka fitar da zakar kuɗi ka fitar da azahab zinariya an warqi a matsayin azurfa wal ya halatta ka fitar da azurfa an zahabi a matsayin zinariya kuna ji da ke ko ya halatta in ka tashi fitar da zakar zinariya ka lissafa zinariyarka ta kai nusabi mana ta sai kai zinariya ashirin abin da sama sai ka lissafa da ka lissafa da ka tashi fitarwa maimakon ka ɗauki zinariyar sai ka ɗauki azurfa ka fitar ko kuma a azurfa kake mallaka ita ce alwarik da ka lissafa ta za ka fitar da zakar maimakon ka ɗauki alwarik ɗin ka fitar sai ka ɗauki zinariya ka fitar da yayi haka misali ka lissafa naira wana ji da kyau ko ka lissafa naira tsabar kuɗi kenan ya kai abin da za ka fitar da zakarta maimakon ka ɗauki nairar ka fitar sai ka ɗauki riyal ka fitar ko ka ɗauki dala ka fitar ko ka ɗauki saifa ka fitar ya yi ko bai ba eh yi shine ne da malam yake mana magana sai dai sai ka duba lissafi a yau da za ka fitar lissafin nawa yake nan kawai ina fata mun gane wannan kyau ya halatta ka fitar a wajen zakar kuɗi wurin fitar da riyal in riyal ne za ka fitar ya halatta an ka lissafa riyal ɗin ka fitar da maimakon ka ɗauki tsagoro riyal da sai ka ɗauki naira ka fitar in kuma naira ce za ka fitar maimakon ka ɗauki naira sai ka ɗauki dala ka fitar wannan diya halatta yana kuma mutum da kaga jinsin diya tabbata amma a dabbobi bai halatta wurin da za ka fitar da raƙuma ka ɗauki awaki ka fitar ba da aka ce zai fitar da bintu labun ta raƙumi ko zai fitar da bintu makhaf sai lissafa adadin su abin nan awaki nawa ne sai fitar wannan bai halatta ba awaki awaki za a fitar shanu shanu za a fitar wannan jana da ke ko raƙuma raƙuma za a fitar qala rahimahullah kun ga wannan ita ce matsala ta farko kenan da muka hadu da ita a wannan fasali din yajuzu ya halatta ikhraju zahabi ka fitar da zinariya anil warqi maimakon azurfa mana inda ya kamata ka fitar da azurfa ya halatta ka fitar da zinariya wal ya halatta ka fitar da azurfa anil zahabi a matsayin zinariya duk wannan ya halatta a fitar da wannan matsayin wannan qala rahimahullah matsala ta biyu ta gaba wa tajibu niyyatu zakka ya halatta ya ya zama wajibi a yi niyya wurin fitar da zakka kenan wurin da zaka fitar lokacin da zaka fitar da zakka wajibi ne ka yi niyya abin da za ka fitar shine zakka zaka kai niyyar zakkar da za ka fitar wannan ya zama wajibi a kai to idan mutum bai fitar da zakka ba ba aka sa mai karfin tuwo za a fitar da ita ana bukatar niyyar shi sai malamai suka ce niyyar wanda zai karba din ta wadatar mashi an mashi niyyar kana ji da kyau ko misali hukumar hizba ce ta shigar da kara akan wane da wane da wane da wane ba sa fitar da zakka ba su kawo hukumar zakka ba kuma bayani ya tabbatar ba su raba zakkar da kansu ba yana jina da kyau ko sai hukumar hizba ta shigar da kara inda ba ita ce za ta za ɗauki mataki da kanta ba da ta shigar da kara sai kotu ta bincike ta tabbatar da cewar bai fitar ba kuma ba shi da niyyar ya fitar me ba shi da niyyar ya fitar lokaci yayi babu wani shiri shikenan kotu sai ta yanke hukuncin cewa ta ba da umarni a ji a lissafa dukiyar a fita mata da zakka sai a hada da hukumar izuwa da jami'a tsaro na 'yan sanda a ji a lissafa kayan shi gaba daya a buga kwakuleto a fitar da zakka ya rike kayan su kuma a fitar da zakka to niyyar da kotu ta yi mai na fitar da zakka ya isa mashi ba sai an bukaci shi ya yi niyya ba a wannan lokacin yanzu an fitar da ita tilas ne ko an fitar da ita ƙau'an tilas aka fitar to niyyar wanda yi mai tilas ɗin ta wadatar da sauran niyyar shi da cewar ya yi niyya ko bai niyya na wani salam eh? ya yace kayan da ya ɓoye kuma ba a san da su wafa kullum da ke ko wannan tsakanin shi da ubangiji wannan tsakanin shi da ubangiji kuma dukiyar ba za ta albarka domin zakka idan aka haɗa ta da dukiya ko aka ware zakka ga zakkan mutum ya ware ya ke fitar da ita ya haɗa ta da uwar kuɗi to cinye uwar kuɗin take yi kun fahimci wannan da ke ko mutum ko dai ya fitar fitar da zakkar a cikin dukiyarsa to wannan gwargwanon abin da ya yake fitarwa a cikin dukiyar tasa na zakka yana cin dukiyar ne sai ga dukiyar ba ta albarka daya ko kuma ya fitar da zakkar ya ware ta ga ta naira dubu talatin ce zai fitar da ita zakka maimakon ya ɗauko ya fitar sai ya ce ya rike lissafi bari ya ci gaba da jujjuya ta cinye sauran dukiya take Allah ta'ala ya sauke qala rahimahullah mas'ala ta uku wa tajibu wa tafriqatuha bil mawdi' alladhi wajaba fihi kuma ya zama wajibi a raba zakar shine wa tafriqatuha da raba zakar bil mawdi' alladhi wajabat fihi a wurin da zakar ta zama wajibi ma'ana ga raba zakar a inda aka samu dukiyar kuna shi da kyau ko a inda aka samu dukiyar ba a nan ta zama wajibi ba shine wa tafriqatuha da raba ita zakar bil mawdi'i allazi wajaba fihi a wurin da aka same ta a wurin da aka samu asalin dukiyar misali mutumin kasar Kano ne sai ya zo Abuja sai ya samu kuɗi a Abuja da ya samu kuɗi a Abuja to a Abuja zai fitar da zakar in na ware dukiyar ba zai dauke ta ya kai ta can kasar su ta Kano ba ko kuma ya kai Sokoto ko kuma ya kai Ibadan ko kuma a ce ya kai Yamai ko ya kai Zangar duk bai halatta wannan ba a nan inda mutum ya samu a nan zai raba da zakka mai dalilin mala akan wannan dalilin shi wadih hadisin mu'ad ibn Jabal da annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare ya tura shi kasar Yaman yace anna Allah qad iftarada alaihi khamsa salawat har zuwa yake cewa ya karbi zakka تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم za a karɓa a hannun mawadatansu su suwa su mutanen garin faturaddu ila fuqara'ihim sai a mai da ita zuwa ga talakawan garin ba talakawa na gari ba kuma za ka ga wannan karantarwa ta musulunci ba karamar karantarwa ba ce kuna fatan ina fatan mun wannan da kyau ko ka zo garin mutane ubangiji subhanahu wataala ya maka arziki a garin sannan ka ɗauki wani abin ka ɗauki zakka ka rarraba wa mutanen garin wannan su za ta sanyi kuma za su iya bai ma dukiya ga kariya a kowane irin lokaci amma ya mana ya zo garin ya yi dukiya ga dukiyar iya dukiya ya yi zakka sai dai ya ɗauke ta ya koma da ita can garinsu da ya baro ba shi da ko sisi za a ga wata afifa wani abu zai iya shiga zukatansu ka dubi karantarwa ta musulunci za ka ce inda aka samu dukiyar a nan za a rabar da ita kun fahimci wannan da kyau ko qala rahimullah wa yajuzu naqluha an amma aka samu wani lokaci ya halatta a ɗauke zakar anhu daga garin da aka samu abuna wala yajuzu naqluha anhu bai halatta a ɗauke zakar daga garin da aka samu dukiyar ba illa an yakuna mawdi'un akhar sai dai idan an samu wani wuri daban bihi fuqara'u a wannan wurin akwai talakawa ashaddu i'daman sun fi na wannan garin tsananin bukata wannan ji da kyau bai halatta a ɗauke ta daga garin da aka samu ba a kai ta wani garin sai idan wani garin ɗin akwai talakawan da sun fi na wannan garin tsananin bukata to a nan fa innahu yadda al'amari yake yi minha sai a ɗibi wani abu na zakar a bayar a nan garin ko da kaɗan ne fi mawzi ulujub amma a bayar da shi a nan garin da zakar ta zama wajibi wa yunqalu aktharuha sai a ɗauki mafi yawan zakar lil a'dam a kai can garin da babu shi kuna jina da kyau ko saboda haka asali kenan garin da mutum ya samu arziki al'asulu shine ya rabar da zakar a garin tana jira da ke ko sai ya zamana ai ambaliyar ruwa ko masifa ta afka wa mutanen gari kaza yanzu haka suna cikin matsanancin bukata tana dama cikin waɗanda za a ba dukiya ko alfukara wal masaki suna cancanci ba abinci noman su ruwa ya share sutura sai iya ta jikin suke da ita waɗannan sun cancanta a basu zaka ko ba sun cancanta ba sun cancanta a basu zaka to a irin wannan ya halatta ka ware naira dubu hamsin su ne zakarka sai ka ware dubu goma ka bayar a garin dubu arba'in sai ka zata cikin asusun da za a kai wancan mutanen garin ina fatan bayani ya kun bai wannan da ke ko har malamai suke cewa ma ya halatta ka jinkirtar da zakka wai ba ka jinkirto da ita ka kawo ta kusa ma'ana bana ka gaggauto ta barakallahu fik ka gaggauto ta kamar yadda muke magana ga matsanancin hali mutane sun shiga ana buƙatar agaza musu ta abin da ya halatta a basu zaka ga su fukara ga su masaki yunwa ta addabi garin ta kawo mishi hari sosai da sosai kuna ji da kyau ko to ya halatta a bana da ka ware zakarka zakar bana da ka fitar naira dubu hamsin ka fitar shi ne zakar kuna jana da ke ko ta bana kenan to ya halatta ka sake fitar da dubu hamsin ta baɗi ya halatta ka sake fitar da dubu hamsin ta baɗi waccan ina ba ta mabanci wannan yanzu an samu nauke nan uku dubu ɗari da hamsin ya halatta ka ɗauka duka bai da shi a matsayin zakka kenan baɗi ba ka da zakka baɗi waccan ba ka da zakka ina ba ta mafahimci wannan da ke ko wannan gaggauto da ita zai faru ne dama idan asalin dukiyar ya kai nisabi kun ga wannan yana daɗa nuna mana kenan ashe bai halatta kwata-kwata mutum ya ajiye dukiyar bai halatta mutum ya ajiye zakka ta cancanta a ajiye ta a fitar da ita mutum ya ajiye ta kuma ya ɗora mata kulu ya ɗora fulon shi a kai ya ɗaura ya sa ta ƙarƙashin Fulu ya halatta ba wannan mabukata suna bukata al'asul kuma mutum ya fitar ya bayar da zakar ga mutanensu ina ba ta fahimci wani da ke amma karatu shine maganin al'amura za ga wani yana kasuwanci alakwaja misali in bai kyau da ke ko amma asalin garinsu ibadanni nau kenan biyu amma kuma yana da wani malami a zaria shi wannan malamin duk shekara ya riƙe lissafi da yake fitar da zakka sai ya zo lakwaja sai ya taso daga zaria ya zo lakwaja ya karɓi zakka shi ya koma wannan ta yi ko ba ta yi ba in shiru a doron karatu da muka yi ba ta yi ba wannan ba ta yi ba kun lura da kyau ko wannan ba ta yi ba garin su ma an ce kare mai da ita in nan inda ya samu nan zai bayar da ita saboda abin da yake mutum yana so zakai ta zama zakka to ya raba ta yadda aka ce ya raba ta Allah ta'ala ya mana muwafaqa qala rahimahullah faslun idza azala az-zakata 'inda al-hawli fa da'at lam yadman wa in ba'da al-hawli dhamin وإن عزلها ثم ضاع أصلها قبل إخراجها فإنه يدفعها لأربابها قال رحمه الله فصل ربيوا ربوا wacce magana da wannan magana don wacce magana mun yi magana akan yadda ake fitar da nau'i na kuɗi a matsayin nau'i na kuɗi kadai dan da hatsi kaga ba a ce mana a shinkafa ya halatta ka fitar da dawa ba kullum da ko ba a ce ya halatta ka fitar da dawa ba ko kuma a dawa ya halatta ka fitar da gero ba a'a kowanne za a fitar da jinsin sani dabbobi kowanne za a fitar da jinsin sani a kuɗi ne ya halatta ka fitar da naira a matsayin a dala ko dala a naira ko pound a euro da sauransu sannan kuma ya mana bayanin zakka don inna man amalu bin niyyat niyya kenan sannan kuma da yadda ake raba ta qala rahimahullah faslul rabi wa raba wata magana da wannan magana qala rahimahullah idza azala az-zakata inda al-hawl idan mutum ya cire zakka shine azala ya cire ta inda alhauli a lokacin da duke ta cika shekara wannan jira da kyau sai ya zama na game game kenan sai ya zama na ga dukiyar shi nan fan agoranta ga dukiyar zakka ga zakkar nan a dunkule a gefe guda ina za ta mun fahimci wannan da kyau ko ka kaddara zakkar dubu hamsin ce ko dubu ɗari ce ko miliyan uku ce ko miliyan hudu ko mano ne ga ta ya ware a wani lokaci inda alhaul lokacin da duke ta cika shekara ma'ana a shekarar fitar da zakarsa kar mu manta watan ramadan ba shine watan fitar da zakka ba watan fitar da zakka shine watan da ka irke lissafi ko da zamana a watan ka fara kasuwanci da wannan jarin da ka samu ko kuma a a wata kaza kaga cewar lalle ilalla zarin ka yakan kama misali da ka lissafi sai ya gane a watan karamar sallah watan shawwal a wannan watan ka samu makudan kuɗi ko a wannan watan ka fara kasuwanci to yanzu shine watan zakarka idan baɗi shekara ta kewayo wannan watan shine watan zakar kuma ka'ida ita ce da watan musulunci ake lissafi don ubangiji subhanahu wataala ya ce yas'alunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj mawaqitu lin-nas lokuta ne na mutane da shi suke gane ibadansu. in kuma a watan ramadan ne ya zama na ashi ne ka samu dukiya ko a shi ne ka samu kasuwanci ka fara kasuwanci to wannan watan shi ne watan zakarka kenan watan ramadan ba ne asali watan zakka ba watan muharram ba shi ne watan zakka ba watan zulhijja ba shi ne watan zakka ba kar ka ɗauki watan zulhijja ne watan ƙarshen shekarar musulunci ka ɗauka a matsayin shi ne watan Zaka shekara ta cika a'a ana magana ne shekara ta cika a dukiyarka ta yi kai a muharram ne watan da kake fitar da zaka a daidai lokacin kuma watan safar wani yake fitar da zaka wani kuma watan rabi'a awwal yake fitar da zaka kenan zai ga a duk watannin shekara kowanne wata ana samun zaka da ake fitarwa sawa ta dabbobi ce ko ta ko ta kuɗi ce tunda na amfanin gona dama lokacin da ake girbi ne wato hakahu yawan hisabi qala rahimahullah idan azala zakata inda al idan mutum ya cire zakka ya ware ta bayan shekara ta cika ma'ana ya cire gwargwadon abin da zai fitar kenan ya ware fa ba'at sai abin ya bata eh me ya bata kenan uwar kudi ko zakar zakar da zai fitar da zakar da zai bayar sai ta bata qala rahimahullah lam yadman ba zai biya ba ana fata mun ji da kyau ba zai biya ba inda abin da yake wajibi a kan shi ya sauke ba zai biya ba in kana biya a aw talahu gairu ghairi tafriq mai ya ce idan batan da zaka ta yi ko kuma lalacewa da ta yi bi ghairi tafriq ba tare da ya yi sakaci ba ne fi hifdhi ya wurin kula da ita in ko akwai sakaci fa zami zai biya kullura misali da aka gama sheƙe masara aka gama gyara ta sai ya shigar da tashi cikin suto ya kulle zakkar da za a kai ma wani a kai ma wani a kai ma wani sai ya aji sai aka ce ga hadari ya taso fa sai ce a ai yanzu yanzu za a bannan nashi hadari ya taso ba ina hadari ya maka ya wanke masaran nan buhu goma da ya aji ko ruwa ya duke ta ina sai ya sake fito da buhu goma a cikin su ɗin shi ya biya da akwai sakaci ko babu akwai sakaci kun lura da kyau da ya ji karatun fitar da zakka ya gama lissafi na dukiyar shi gaba ɗaya da ya gama lissafin dukiyar shi duka sai ya fahimci kudin zakkar shi a yanzu da zai fitar shine miliyan talatin naira miliyan talatin zai fitar ko dala miliyan talatin ko fa miliyan talatin zai fitar ina fatan kuna jina sai ya je banki ya ciro kuɗin da ya je banki ya ciro kuɗin maimakon ya rike su sai ya sa kuɗin a cikin basket ɗin gaban mashin ɗan kwandon nan na gaban mashin kuna jina kawai ta so ti ina ashe suna kallon sun yi goyo nasu babar ɗin kawai fir sai suka ɗauki zai biya ko zai biya ba akwai sakaci ko wani akwai sakaci kuna ji da kyau ko kaga kun magana da ya faɗa ko wai sai ya ce ya su zakar nassin mai shari'a ya ce ko da ya yi niyyar ya ba da ita zakka ba ta yi ba in dai akwai sakaci ku lura in akwai sakaci amma idan bincike ya tabbatar shi karantar shi ya san babu sakaci wurin batanta babu kome a kansa kun lura da ke ko قال رحمه الله وإن عزلها idan ya idan ya cire zakai ya ware me ya rage ya danka ta ga masu ita thumma ba'a asluha sannan sai gunda uwar dukiyar asalin dukiyar sai ta ɓata. me aka tsallake qala rahimahullah wa in azalha ba'da idan ya cire zakar bayan shekara ta cika mana samu karu wata ɗaya wata biyu ba a daidai shekara fitar da zakka ba kana ji da kyau ko bayan da ya kamata ya fitar da zakka ma sai da ya ƙara kwanaki sannan sai ya zo ya fitar da zakkar sai da ya fitar da zakkar kuma kafin ya mika ta ga masu ita sai ta salwanta qala rahimahullah tani sai malam yace zai biya saboda bai fitar da ita a daidai lokacin da ya cancanta ya fitar da ita ashe wannan jinkirin da ya ƙara akwai nau'i na sakaci kun fahimci magana ta da ke ko kun fahimci magana mana akwai nau'i na sakaci saboda haka zai fitar da ita a watan ramadan sai bai fitar da ita a sai bai fitar a ramadan ba sai a shawwal ko farko farkon filqada ya zo lissafi na zakar sai da mana ya ware ta kafin ya danka ta ga masu ita sai ta bata zai biya dan yayi sakaci yayi karin kwanaki qala Allah wa in azalha in ya cire dukiyar in ya cire zakar me ya rage sai ya mika ta ga masu ita ba ba'a asluha sannan sai uwar kuɗin da bace gaba daya da ya tarra kar ya ajiye sai ya dauki dukiyar ya ce a tafi kasuwanci Allah ya kiyaye sai yan bai zakata da dukiyar eh, idan mazarrabawa ne da aka ce abin nan dukiya ba ta cin abin nan dukiya da ake fitar mata zakka ba ta salauta eh, shi ne asali amma Allah ta alaƙa da ruwa sa kuma kuna ji da kyau ko ko kuma a'a da ya je aka gyara masara a gona ko gawa ko wani abin nan da aka gyara sai ya fitar da duke sai ya fitar da zakar ya ce a kawo gida shi asalin hatsin sai ya yi bukka ya yi bushiya eh ya yi rufi kenan ina fata hausa ta fito ko wasu ba su zama nan ba irin da yadda ake barin hatsi a jeji a yi mai wani shiri na musamman a rufe shi a yi komai da komai kai ya ɗauko duki ya ɗauko hatsin ya kawo gida wanda zai fita da zakka ya baro na shi a ina a gona a daji haba a su ba na yi kawai sai gona ta ɗauki wuta sai wannan amfanin gaba ɗaya ya ƙone sai da mana yanzu wani ne a hannu na zakka qala rahimahullah thumma ba'a asluha qabla ikhrajiha sannan sai uwar dukiyar ya bace kafin ya ya mika zakar ga masu ita qala rahimahullah fa innahu yadfa'uha li arbabiha zai fitar da zakar ga masu zai mika ta ga masu yanzu ba zakar ce ta bata ba ba zakka ce ta bata ba a karatun farko ne zakka ta bata a yanzu uwar dukiya ce ta bata kun gane ko kuna jira da kyau a yanzu uwar dukiya ce ta bata da ya ware zakkar kafin ya mika ta ga masu ita sai dukiyar tashi cancaka ɗin da ta salwanta to yanzu ya ake ciki wannan zakar sai ya mika ta ga masu ita sai malaci ta shi ma zama miskini kun gane wannan da sai sai ya mika zakka ga masu ita kun ga anan nake dada cewa karatu shine kan gaba kuma kada manta sunna bata takaitu fa kan sallah karfe 1 ba kun gane wannan da ke ko bata takaitu kan dage wando ba a'a sunna kamar da Imam barba barbahari ya faɗa a sunnatu hiya al-islam wal islam huwa sunna mutum zai ji a'a wa dukiyar kasalwanta sannan ga wannan zakar naira dubu ɗari biyar ya ɗauka ya mika ta zakka shine abin da musulunci ya ce sai ya kawai ya tsamayi kuma yin ubangiji shi kenan eh قال رحمه الله عز وجل ومن مات قبل إخراج الزكاة أو أوصى بها فإنها تؤخذ من رأس ماله قال رحمه الله ومن مات دك وند qabala ikhrajiz zaka kafin ya fitar da zakar ma'ana lokacin fitar da zakar shi yayi shekarar zakka ta yi kafin ya fitar sai ya rasu aw awsa biha ko kuma yayi wasici da ita ya faɗa ma magana cewar watan fitar da zakka fa yayi lokacin fitar da zakar shi fa yayi saboda haka ko da ya rasu a fitar da zakkan nan sun ga nan abubuwa biyu ya fara na farko man mata qabal ikhrajis zaka kaga nan ba faɗi cewa yayi wasiya ko wasiya ba kenan ya nuna su magadan sun san lokacin fitar da shi yayi amma bai yi wasiya a fitar ba na biyu au au sabiha ko kuma yayi wasici na a fitar da zakar ma'ana kenan ba su san lokacin zakar yayi ba ko ma sun sani amma da yayi wasici a dada tabbatarwa wannan baya cikin wasiya da za a ce sai fuluf a'a yana musu bayani ne cewar lokacin fitar da zakar shi fa yayi saboda haka yana musu wasiya su fitar da zakan nan qala rahimullah fa inna tu'khadhu min ra's mali za a fitar da dukiyar a asal za a fitar da zakar a asalin dukiyar shine min ra's mali a asalin dukiyar kenan yanzu sai an fitar da zakar sannan a raba gado kuna ji da kyau ko idan aka fitar da zakka na farko dai za a fitar da masu bashi ko a fitar da ta tazhis shirye-shiryen binne shi in aka fitar da shirye-shiryen binne shi domin watakila an ɗauko shi ne hatsari ake ko an ɗauko shi a asibiti ko an yi kaza duk dai wahalar binne shi da aka yi za a cire sai a zo a cire basussukan da ake bin sa kun gani kaga a wurin cire basussukan da ake bin shi akwai zakka a ciki wajen Allah ya hakku an yi kuma saboda haka sai a cire zakka in aka cire zakka sai aka kuma a cire wasiya da yace a ba wani a ba wani a ba wani dai aka da waɗannan abubuwan da ake fitarwa kafin fitar da zakka aka gama da su kuma sai a raba gado sai a sai a raba gado ala haddi qauli ta'ala yusikum Allahu fi auladikum lidzakari mithlu hawl unsi qala rahimahullah kenan wannan yana da jaddada mana zakka ba al'amarin wasa bace in dai har wanda zai rasu aka tabbatar da lokacin zakka yayi sai an fitar da zakar kafin a raba gado in har aka ce mutumin da ya ware zakka zai fitar kafin ya fitar ta bata a garin a saboda sakaci da in zai biya kana ji da ke ko ko kuma a'a ya ware zakar kafin ya fitar da ita sai uwar kudin ta wanda aka ce zai mika wannan wallahi zakka ba wasa bace an roto cewar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya idar da sallar la'asar yana idar da sallar la'asar sai a ganshi ya ki ketar sahu ya shiga gida kenan wani yana nuna ne da sauri ko ba da sauri ba da sauri yana ita da sallah bai jima kaɗan ba ya ga tsallaka ya shiga gida yana shiga gida sai ya ɗauko kunshi ya ce wannan na zakka ne ya maza ya rarraba shi kenan zakka aka kawo sai ya tuna a jidi wannan lokacin bai miƙa ta zuwa ga masu ita ba shine ya maza ya tsallaka ya je ya ɗauko ta ya zo ya bayan ina fata mun fahimci wannan da kyau sabili da haka duk zakar da kawai ake alkhairi ba a jinkirta shi nan gwargwadon yadda kake jinkirta yi gwargwadon yadda kake bai ma shaidan rabu duk aiki alkhairi ba a jinkirta yi sari'u wa qul sari'u la wa qablu kaman jara saboda haka za ka gaggauta za ka gaggauta sosai da sosai da zaran ka ware ta ka ware zakar ka tabbatar da ita nawa ce dubu ɗari biyar ce kuma ya ci wannan da kyau ko shikenan kawai daman kana da list ɗin waɗanda za ka wa dubu ɗari biyar a ba wani ɗaya wani biyu wani ɗari wani ɗari wani ɗari mutum biyar shi nan Allah sanya albarka ba an kammala ba ko ba ke ba ko kana ba mutum dubu ɗari ɗari guda biyar wannan shi ne ƙa'idar zakka amma ka zo ka ba mutum naira hamsin hamsin a cikin envelope ko mutala mutala lafiya a ai ce a'a ina mahasin abin da aka yi don aka sharanta zakar bai samu ba har yanzu kana da dubu ɗari biyar kana da miliyan biyu ka ware miliyan talatin za ka fitar zakka ka raba mutane dubu dubu me kenan aka yi lalabi ka ba wani hamsin wani arba'in wani ɗari wani ɗari biyu fatan mu wanda ka bashi ya zama na abaɗi shi ma sai dai bayar kun san gano wannan kasa in dabara ce ta kasuwanci in dabara ce kai kanka kasan wani ya fi ga dabara kasuwanci akwai ƙwararru a kasuwanci jarin ne babu da zaran ka dauki dubu ɗari biyar ka bai da izinin Allah ba sai dai ba wani kuma ga yanzu shi ai rai an cire shi a cikin waɗanda za a ba ɗaya kenan sannan kuma ana fata shi ma ba iya bayar maimakon bana kai gaɗe ka bayar yanzu ta dai ka baɗi kuma ku biyu za ka fitar da kai da wani an ci gaba saboda kada mutum ya ji cewar ya za a ya bada dubu hamsin shi ma ya yi arziki ya za ya ba shi dubu ɗari biyar shi ma ya yi arziki ina laifi ya yi arziki ta sanadiyar ka ina ba ta kun bayyana da kyau ko kar ku manta ta sanadiyar sai na abubakar sai na ufuman ya musulunta duk aiki sai na ufuman da ya yi sai na abubakar yana da kaso na lada a ciki duk wanda kai sanadiyar aikin alkhairinsa duk wanda kai sanadiyar aikin alkhairinsa to kana da lada a cikin wannan aikin alkhairin da ya dinga yi ko da bayan ka kai ne ka bashi shawara yi ya ci gaba da yi kai ne ka ɗauka ka bashi ya ci gaba da yi kana da lada a ciki qala rahimahullah wa yustahabu fi sadaqati tatawwu'i sirru wa sarfuha lil aqarib wal jiran wa tata'akkadu fi shahr ramadan qala rahimahullah wa yustahabu fi sadaqati tatawwu an so a sadaka ta neman lada kulura mun sha maimaitawa dukkan jinsi na ibada da take wajibi akwai nafila a wannan jinsin muna da salloli farallai a sahar la'asar magariba lisha asuba ko ba kake ba madana nafil fili a akwai rakatai fajar kaga nafila ne a jinsin sallah muna da rakawoyi hudu kafin azhar ko rakawoyi biyu kafin azhar rakawoyi hudu bayan azhar rakawoyi biyu ko bayan azhar duka wannan nafil fili ne a jinsin sallah akwai nafil fili kafin la'asar nafila bayan magariba kafin nisha bayan nisha duk ana yin su tarawihi tahajjud duk ana yi nafilfili ne a jinsin sallah to hakan nan a zakka da ake da ita ma akwai nafilfili ta tsawo shine saraka da ake bayarwa kun gane ko saboda kuma malai ce wa yustahabbu an so fi ta tatawwi a saraka ta ta tatawwi saraka ta neman lada sirru an so a yi ta koyi kun gane ko dan mun shekarar ta hadisi na wa ta tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha da mutumin da ya bada sadaka sadaka da ya ta har hagu shi bata san abin da daman shi ta bayar ba kenan anan ya nuna mana a zakka kenan babu laifi ka bashi kace zakka ce kun lura ke ko tunda yace mana a sadaka ta kauye an so a koyi ba sai an bayyana ba ashe babu laifi kenan a zakka ka bayyana قال رحمه الله وصرفها للأقارب أبو نبي أنسو سرك تتطوعي كبار للأقارب قدنك كنقصا wanka ko kaninka ko dan wanka ko dan kaninka ko dan yar uwarka ko yar uwarka ko wan babanka ko kanin babanka ko kakanka ka bai ma danginka na kusa haƙƙinsa domin wannan sadaka in ka bayar wani da ba dangin ka magana da ladan sadaka wal asharatu wal asharu wa abana wal hasanatu bi ashri amsalha in kuma ka bayar dangin ka na kusa kana da ladan sadaka kuma kana da ladan sadar da zumunci kana ji da ke ko shi yasa malam yace an so mutum ya bayar da ita ga dangin shi na kusa wani ba za ta bi manzo Allah ba yace yana da sadaka wa zai wa yace ya tu masa yace gatumansa yace mahaifinsa yace fal aqrab thumma al aqrab aw kama qala fal aqrab na kusa zuwa na kusa ka fara bai ma kanka ka bai ma wani ka bai ma wani ka bai ma wani kada mutum ya zama yana da dukiya zama inuwa giginya na nesa kan shata mutum yana da dukiya amma dangin shi ba san komai a ta ka an ana wahayin shaidan wai na nesa ya fi rike amana kuma ka yake ba ka ga mutum ya ɗebo arna ya biya sa su wai sun fi rike amana don ba kasar su bace ta kuma sai ga mutum a duke shi ya ɗebo dan ya ɗebo wasu ya sa ta kowai sun rufe sun furke amana wannan ba shi ne kuma wannan a daidai wannan lokacin kuma ba ya nuna dan kana dan uwa kuma lalle dan a samu a fasa shi kuma ka ɗora shi a kai shi dai bai sanya za a yi tattalinta ba bai sanya za a gyara ta ba kawai aikin sa dai a kashe a hole a je a yi tashan fati ya zai ka ɗora shi a kan wannan kai ta'awuni alal ismi kenan ba yi ta'awuni alal birri wa taqwa ba raka bar mu kulawa ya da yan uwa yan uwa mutum ya kula da su kada ya kuskura ya nesa da yan uwa gashi a littafi an so mutum ya fara gabatar da yan uwan shi wal jiran da makwabta makwabta a kula da su sai ga mutum ya tashi ya dauki zakai daga wani unguwa ya kawai makwabci shi bai san komai a kan wannan lalim zazzabi ne makwabci shi yake samu wani ba kowace rashin lafiya ma ɗan uwan shi da ke wacce unguwar yake samun labari makwabci shi ne yake waɗansu abubuwa da saboda haka a kula da makwabta irin waɗannan al'amurra suna tada hankali sau da yawa kana jin wani bakin dare yan fashi sun afka wani gida ka ji makwabta sun yi shuru ka ji suna kunkunin kwara haka a ahamuni suke kwara haka amma duk wani yana nuna kenan baya kulawa da su kula ke ba baya kulawa da su sai zama na mutum ya zama inuwa na ne ke shanta na kusa baya shanta wannan ba haka al'amarin dukiya take ubangiji subhanahu wata fa bai dauki dukiyar da komai ba ina dauke duniya wani abu ne da bai sa da kabin makulwa ɗaya na ruwa daga mutum ya kula da yan uwansa ya kula da makwabtansa ina ba ta mun fahimci wannan da kyau qala rahimahullah wata tata'akkadu fi shahr ramadan ba da sadaka na taqawi a kowane lokaci an so mutum ya yi shi amma ya fi karfafa da barin kasa da haɓaka da ɗaukaka da bukata da nacewa da cicewa a watan ramadan dan annabi tsira da aminci Allah tabbata a garshi ya kasance mai bayarwa ne a yaushe mai bayarwa ne mai kyauta ne amma yana karawa ya ninka ya riɗanya a watan ramadan kun gano wannan ke ko saboda idan ba watan ramadan ne watan fita da zakashi ba to su zai ya dauki wata ramadan kuma wata ba da sadaka sadaka mai ba da ma'ana sadaka da duk abin da ya sauwaka inda gwagware ne suke sumburin kasa nan suke ta tahajjudi ko suke ta kako kabu kabu ko wadansu abubuwa bukatar su kai ka dinga dafo musu shinkafa da faffiya kawai kara kawo musu ita ina fata muka yanci wannan da kyau ai iftar sa'im ka ciyar da mai azumi in Allah ta'ala ya sa dabino zaka bashi shi ɗaya ka bashi kwaya ɗaya in girka abinci za ka yi ka girka ka ba shi ci ka ba shi ci kuma ya da ke ko a'a wannan yana da iyali yana bukata a taimaka mashi ka danko cikin hannunka kawai ka miƙa mashi inda hannunka ya abin nan ya rutsa kawai ka mika mashi waɗannan shaddoji ake bukata ka basu wannan ka basu a kamfofi masu tsada ba wai Allah ba ku musamu ba ka saka ka saka ka saka kuma duk wanda ya je inda ake ya ga ana yi abin mamaki wanda zai yi a garin su sai ga ya ji abu sahu duk wanda ya je haji ko umara musamman umara da ta cikin ramadan ya ga yadda mutum yake ɗiban falali ya fi falalin masallacin nan zai zo ya shimfiɗa tabar ma hakukin ake yi tun bayan la'asa za a gan shi ya ci mara da abinci kasancen ba a yanka nama fa ka fahimci maganar ko yawa kasan mu ka san in ka ɗauko tsoka ɗauka tsawon hannun nan za a yanka ta duwana nan eh ana goma sha biyar ko a kai suka nan ba ta wuce a yanka ta biyu ko uku ba nan kafa nan kawai in ka danko za ka ji ka rufa nama ne sosai ka rufa he sosai in ka sa shi a baki sai ka ji ya cika maka baki ga rago shi ka san ba mai kananan yanka ba kenan ko to haka za ka gani malam malam ka ciyar inda ake bukatar dafaffe ka ba su dafaffe lafaffe inda ake bukatar tsaba ka mika tsaba inda ka fahimci kuɗi suke buƙata ka saka musu watan ramadan wata ne na ibadar Allah ka bayan Allah ya ka maka amma abin ce abin bakin ciki sai ga musulman mu yan kasuwan mu watan ramadan ya yanzu haka nan da muke magana za ga an fara rage siga za ga kwai za ga dankalin turawa kun bai ci wannan da ke ko za ka shinkafa yar gwamnati za ka ga waye kowa ya dauki buri ya dora a kai gero da za a samu wa talaka shi ma zai ga an dora mishi biyu duk wani abin da aka san azumi ne ba haka ake yi ba ba haka ake yi ba kuma muna da manya-manyan attajirai masu kuɗi wasu masu suke da kamfanonin kamfanonin bambita kamfanonin shinkafa fulawa su suke da shi in suka saka ya saku ina ka mun fahimci wannan da ke ko Allah ta'ala ya sanya yan kasuwanmu masu kuɗinmu yan kasuwanmu su farga ba wai sai ƙarshen watan disamba a sako abu ɓarara wai ƙarshen shekara su kiristoci su sako shi har musulman su dinga wai ƙarshen shekara ka gan shi kawai da shi na hakkyauta suke bayarwa kuma da dukiyar ku suke arziki kowa ya riga ya san ƙasar nan da dukiyar musulmi ne ake arziki kuma har yanzu ake cin arzikin ina fata mun fahimci wannan da ke ko wannan kuma wazi ne saboda a taimaka ma al'umma mutum ya taimaka ya san ya taimaka Allah ta'ala ya mana muwafaka Allah ta'ala ya tsare da mu qala rahimahullah faslun سرقة الفطر واجبة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم تجب بأول عيد بأول ليلة عيد الفطر على أحد القولين المشهورين والآخر تجب بطلوع فجر يوم العيد قال رحمه الله وفائدة الخلاف تظهر في من مات أو ولد أو أسلم أو نحو ذلك قال رحمه الله فصل ربي ربي wacce maganar tabbatin an fitar da zakka gashi gashi da wata magana yanzu malam zai yi magana ne akan abin da ya shafi zakar fidda kai ko zakar kono sai malam ya kawo ta a ƙarshen babin zakka kenan kai tsaye ba za mu same ta a cikin babin azumi da za mu shiga ba a darasi zuwa idan mai duka kai mu kun lura da ke ko domin malamai suka wasu sukan gabatar da ita a ƙarshen babin zakka sai nan babu ita a cikin azumi wasu kuma sai a babin azumi ake shigar da ita قال رحمه الله فصل ما لا يتي فصل ربي وكين صدقة الفطر ذكرت الدكي كو ذكر كونو hukuncinta wajibatu wajibi ne menene wajibi ma yutabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi shine abin da in mutum yayi yana da lada in bai bayyana da zunubi kenan zakar da kai wajiba ce ubangiji subhanahu wataala yana fara a ɗaya daga cikin maganganun malaman tafsiri qad aflaha man tazakka wa dhakara isma fa qala qad aflaha man tazakka tabbas dahir ya rabauta manta tazakka wanda ya fitar da zakar zakar fidda kai wa zakara sma rabbi ya ambaci sunan ubangijinsa a wani lokaci lokacin tafiya masallacin idi fasalla yana zuwa kuma sallar idi in fahimci wannan da ke ko an wajabta zakatul fitr ne a shekara ta biyu bayan hijira suratu sabbih isma rabbikal ala wa sura ce makiyya ce ittifaqan shi sai gozo ce a ɗaya daga cikin maganganun malaman tafsiri tunda sura ce makiyya an saukar da ayar kenan kafin ma a yi ƙaura zuwa madina kuma gashi mun ce bayan zuwa madina ne shekara biyu aka wata ta sai malamai suka ce eh akwai ayoyin da yake an saukar da su amma aiki da su kuma sai nan gaba kaɗan kamar faɗin Allah ta'ala da ya ce sayu zamar jam'u wa yawalluna dubur bal sa'atu maw'iduhum wa sa'atu adaha wa Allah ta'ala ce sayu zamul jam'u da sannu za a rinjayi wannan dandazan nasu wai walluna dubur kuma za su juya a guje a wata sura ta faɗa suratul qamar suratul qamar kuma sura ce makiya ittifaqan ba ka faru nasu qalu ra'at kal qamari ina ba ta mun gane wannan da ke ko saboda haka ai ta ga suratul qamari makiya ce amma kuma sai a ranar badar umar ya ce yanzu ya fahimci aya kuma kaga badar an yi shi ne bayan hijira na'am kaga yanzu dai akwai ɗaya daga cikin maganganun malaman tafsiri kan ayar nasi ya tabbata daga abdullahi dan umar manzon allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama shine wanda ya faralanta zakatul fitr kun ga ga nasi kenan daga wurin manzon daga manzon allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama na zakatul fitri wace ake kira zakar fitakai kenan ta tabbata a musulunci dan abin da yake musulunci ne za ga ana lalibu mai ayoyi da hadisai domin a tabbatar da mashru'iyyarsa ya tabbata a shari'a ko bai tabbata ba ɗaya eh, kenan zakatul fitri ta tabbata kun bai tona da kyau ko hadisin abdullahi da umar ya tabbatar hadisin abu darda ko abu darda gifari ya tabbatar da yace mun kasance muna fitar da abu kaza da abu kaza da abu kaza a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin zakatul fitri hukuncin da kuma wajibi ce domin faradaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya faralanta ta tajibu zakatul fitri tana zama wajibi bi awwali lailati eid al-fitr a farkon dare na idin karamar sallah Wana ji da ke ko daga wannan lokacin take zama wajibi yaushe ne farkon dare yau idan ya zama na shine 29 ga watan ramadan sai aka ce an ga wata yau kenan ko to wannan daren daren gobe ne ko daren yau kun ne ko to tun da daren gobe ne yanzu gobe ya ce rana kenan gobe ɗaya ga wata yanzu ne agwalu laila sai malam ya ce abin nan ta jibu bi agwalu laila tana zama wajibi a farkon dare saboda haka kenan idan ya zama ana sallan magariba aka ga wata ɗaya kenan ko kuma an cika sha'aban a eh, ramadan ya zama talatin yau ne ya kai azumi talatin misali sai zama na gobe shine sallah kai tsaye to kenan wannan daren farkon dare take zama wajibi قال رحمه الله على أحد القولين أتيم مغنغمو guda biyu almashahurai wanda yake shahararru yanzu ke magana ta farko tana zama wajibi ne a yaushe a farkon dare magana ta biyu wal akharu magana ta biyu tajibu bi tulu'i fajr yawm al-eid tana zama wajibi ne idan alfajir din ranar karamar sallah ya fito daga lokacin da alfajir yake to daga lokacin ta zama wajibi me bambanci da ka dauki da a wannan maganganu guda biyu da aka yi magana ta farko tana zama wajibi ne yaushe farkon dare magana ta biyu kuma sai alfajir na keto qala rahimahullah wa fa'idatul khilaf fa'idar da zaka samu a wannan tattaunawa da malamai biyu suka yi da wannan tattaunawa da aka guda biyu tabbaharu tana bayyana ne fi mamat wanda ya rasu idan mutum ya rasu ai wannan daren yanzu kafin alfajir yake fito za a fito mai da zakka zakatul fitr barakallahu fi a magana farko za a fitar mai idan muka ɗauki zakatul fitar tana zama wajibi ne a awwalu laila a farkon dare to kenan wanda ya rasu yanzu a wannan daren kafin alfijir ke to na karamar sallah tunda an ga wata za a fita mai da ne da zakka aw wulida ko aka haife shi aw aslama ko ya musulunta kullum da ke ko aw hawi zalik ko dai makamata haka in muka ce za ta zama wajibi ne a sai alfijir ya keto to kenan wanda irin su yanzu ba za a fita mai da zakka ba in muka ce kuma tana zama wajibi ne a farko za a fita mai da zakka a shi kira akwai maganganu da malamai suke tattaunawa a kai suna ga kuskure ne mutum ya zo ya ce wai akan mai malamai malamai sun raba kan mutane wane ya ce wane ya ce a'a ya yi shiru ba aikinsa ba ne kun gane wani da kyau ko ba aikin shi ba ne ka ce wani ya ce wani ya ce zai malamai ba za su yi magana ɗaya ba a'a tafawutul ulama fi afwamihim lil wahyi fawqa tafawutul abdani haka ibn qayyim ya fara a cikin nuniyarsa yace bambanci da ke tsakanin malamai a fahimta su na wahayi bambanci da tazara ya fi bambanci da tazara na garin jiki da kake gani za ga wani jibgege ne ƙato za ga wani kuma ɗan firgege ko ba a samu waɗannan to yanzu in ka ce kana so ka ce ne kwakwalan malamai su zama iri ɗaya kenan daidai wa daidai ba zai yi ba ɗaya kenan sannan duk abin da ka ji an yi saɓani a kai ka tsaya ka ga meye fa'idar saɓanin in ba fa'ida a ciki sai ka ajiye shi kaga yanzu da aka ce an yi saɓani akwai fa'ida kenan a ciki fa'idar a ciki wanda ya rasu a wannan dare na farkon ramadan na an ga watan karamar sallah yanzu alhamdulillah an ga wata an ga wata ko sai aka ce mutum ya rasu za a fita mai da zakatul fitr kun gane kun fahimci wannan da ke ko قال رحمه الله ويجوز إخراجها قبل يوم العيد باليومين والثلاثة ولا تسقط بموضوع زمنها ولا تدفع إلا لفقير حر مسلم وهي شاء من غالب قوت أهل البلد على المسلم الحر المكلف الموصل على النفس وعمن تلزمه نفقته من المسلمين خاصة بالقرابة كالأولاد وبالرق كالعبيد وبغيرهما كالزوجة وخادمها وإن كانت ملية قال رحمه الله ويجوز إخراجها يا يا هلتا كفتر زكاة وتزكاة مكي مغانا زكاة الفطر كفتر إذا كبنوا إنما صدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها waɗannan mutane da muka faɗa a darasin da ya gabata ɗayan mutane takwas su ake bai masaka so da kar ka ɗauki zakarka haka kawai ka je bakin mobil bakin titi abin nan don mutum yana gurgu ko yana makawo ko yana ya ajiye buhu ya yi tsiri ka ce kai ka dinga zuba wani shi ka fitar da zakka ka sami waɗannan ba za cikin mutane takwas da ubangiji wata wata'ala ya ce a ba su zakka kawai mai hannu ɗaya ba shine miskini ba mai ƙafa ɗaya ba shine miskini ba makaho ba shine miskini ba gurgu ba shine miskini ba wannan ba shine miskinanci ba kamar yadda malam imana bayani saboda haka sai mu lizumci karatu sosai da sosai kuma ya tona da ke ko za ka samu wani shi ya ajiye yanzu da kyar ma ka samu wani daga cikinsu ma yana fitar da zakka shi yana ganin ai shi ba sai ya fitar da zakka ba abinda da kai cika ina daɗa faɗa mana harkar karatu akwai wanda yake a cikin wata azumi ya samu matsala ta mashin sai ya kari in gane ko to aka ɗora shi da bai samu ya ya miƙe ba watan azumi kawai sai ya tada buhu a ɗakinsa buhun nan ya cika cicci a ranar sallah da hatsi sai yake kira a waya to wai shi ma zai fitar da zakka shi ma zai fitar da zakatul fitiri zai fitar mana ba wanda aka cire ma zai fitar shi sai da haka kulura in mun ce gurgu gurgunta kadai ba sa sawa a fitar a ba mutum zakka sai idan daman ba shi da shi yanzu zaka ba shi ne a matsayin fakiri ba matsayin gurgu ba ne makanta kadai ba ka samu a ba mutum zakka sai idan ba shi da shi kaga sai ka bashi a matsayin fakiri amma yana da keke nafek guda gurgu ana mai kabu kabu da su yana da mashina guda goma ya rarraba yana da tasi guda uku yana da gidaje ana haya kun ji wannan da kyau wannan yana cikin mutum na farko da za a yi zakatul fitiri ko dai layi bai zo kan shi ba layi bai zo kan shi ba ko layi bai zo kan shi ba zaka sai a kiyaye qala rahimahullah wa yajuzu ikhrajuha ya halatta a fitar da zakatul fitri a raba ta ga waɗancan mutane qabala yawmil idi kafin ranar idi bil yawmaini kafin ranar idi da kwana biyu wasalata ya halatta a fitar da ita kafin ranar idi da kwana uku ma'ana ya halatta ka fitar da ita tun nawa wata ramadan tun muna 26 ga watan ramadan ya halatta ka fitar muna 27 ya halatta ka fitar saboda haka na sha maimaita kuma wannan amfani da duk lokacin da na samu irin wannan dama kai da Allah ta'ala ya huwace maka a yanzu nan da muke magana yau takwas ga watan sha'aban haka ne ko ba ka wani a yanzu haka wani ya yi ya kammala yi mai ƴaƴan shi dinkin sallah ko kuma ya sai ya dukkan dukkan sana wurin keloli ba wai ce fanan azumi ba ba wai abin da za a kare za a yi azumi da shi ba dan ka san wani idan azumin nan ya tashi inda ka san ya so abarba ya so ayaba ya so miniras ya so coca cola ya so fanta ya so kankana ya duk komai ya zo za a ba dai ka ce <laughs> shi shi kadai sai ga ya gutsur wani ya gutsur wani ya gutsur wani to a yanzu wani ya kammala ya kammala dinkin sallah wani ya ce ta karma wani ya yi rabi na ɗinkin sallah kuma kai ka san duk wanda ya gama sayan yadi yanzu ko ya sai rabi akwai nau'i na wani abu a tare da shi ko babu akwai to me zai hana na sha ta duk wanda yake da dama na ya fitar da zakka da wuri kuna ji da kyau ko to ya kokari ya fitar da zakatul fitri da wuri tun 27 ga wata abin nufi a nan ita ce shine idan waɗannan suka fitar dama ana fata su waɗanda za a ba kafin ranar sallar su ma ta zo musu zuciya kar yanzu ya zai ka bashi ranar sallah a ranar sallah za a wanke masara ce a ranar sallah za a kai nika za a yi tuwon sallah bayan duk masu nikan su ma sun rufe sun tafi sallar idi in ka bashi masara ranar sallah kana ne maka ana shi da aiki kun fahimci magana ta da kyau amma waɗanda Allah ta'ala ya hore ma kuma kowa ya san Allah ya hore mai ko bai hore ne ba mana yana da shi a hannu yanzu yanzu ko ba shi da shi saboda haka wanda Allah ta'ala ya dorewa sai ya fitar da wuri ya dandanka ga wani wanda shi ma a ciki zai ware wanda zai ci zai a kai nika ya ware wanda zai fitar da shi zakatul fitri in kuma ba shi yake rabawa ba masallacin unguwarsu yake rabawa ko kuma akwai inda suke itibaki nan suke tarawa domin a rarraba ko kuma ma'aikatar zakka yake kaiwa duk ya bayar da wuri in ba haka ba ya za a sai ranar sallah an fito sallar sallar asuba ka ce za ka kai ma 'yan mutum tara zakka zakka su bawa ina ba ta kun fahimci magana ta ko ga duk wanda Allah ta'ala ya hore ne ya bayan abdullahi dan umar tun saura uku ga wata tun sauran sallah saura kwana uku kwana biyu ke mika zakarsa yake kai zakar shi zuwa inda ake tara ta kullum mu fahimci hikimar da ta sa ake yi daga cikin hikimomin da annabi sallallahu ya faɗa don ta zama rana ce ta hutu ga talakawa su ma su yalwata da kowa yake yalwata ba da ka tashi sai baka bashi ba sai ranar sallah me kenan aka yi ina fatan mun fahimci karatun da ke sauraka kai za ka iya wa saura kwana uku ne sai ka bayar saura kwana uku a kai saura kwana biyu za ka bayar sai ka bayar saura kwana biyu a kai saura kwana ɗaya za ka bayar sai ka bayar saura kwana ɗaya amma a ce gaba ɗaya a taru wai ba za a fitar ba sai ranar sallah bai wannan ina da kyau karatu ya shiga jikinmu ina ba ta mafaici waɗannan al’amura ba ƙara rahimahullah wala ta skutu bi mudi zamaniha zakatul fitri ba ta wucewa don lokacinta ya wuce kamar ya zakatul fitri in mutum ya bayar da ita kafin ya tafi sallar idi ita ce zakatul fitiri in sai bayan da aka dawo ya bayar to sarakatul cimina sarakat wana ji da kyau ko sai ya zamana shi a ranar ne ma ya tattara ya samu duka yanzu kenan bayan sallar ne yake da damar fitar da ita ina fata mun gano nan da kyau shi ko a'a yana da damar ya bayar da ita tun saura kwana uku yana da hali yana da sarari amma bai bayar ba sai bayan da aka sauko sallar idi wannan yana da laifi akan haka laifi na zunubi yana da shi saboda ka sai mu kiyaye waye in ya bayar bayan sallar idi e ya ba da ita ta karbu amma ba shi da laifi waye kuma in ya bayar da ita bayan sallar idi yana da laifi ma akan bayar da yi saboda ka abin da nake daɗa maimaita shine zama na karatu shike juya rayuwar mu قال رحمه الله ولا illa إلا لفقير حر مسلم ba bayar da ita wala tudfa ba bayar da zakatul fitri illa li faqirin sai ga fakiri mun wannan magana da fakiri ake ba sawa makaho ne ko ba makaho ba gurgu ne ko ba gurgu ba fakiri ake ba idan fakiri ne gurgu sai a bashi idan gurgu ne ba fakiri bane ba za a bashi ba hurrin ya zama ɗa bawa ba musulmin ya zama musulmi ba arni ba ba za ka ɗauki zakatul fitiri ka bai makwacinka da yake arne kirista ne ba maguje ne ba yahuje ne duk bai halatta ka bashi zakatul fitir ba قال رحمه الله وهي ita zakatul fitri sa'i guda ce ma'ana sa'i guda shine karamin mudinnabi guda hudu kenan in kuma babban ne sai mutum ya amfani da babban guda daya kuti ahli balad za a ne daga mafi rinjayen abincin mutanen wannan garin ba abincin mutanen garin ku ba kana jina da kyau garin da zaka fita garin da kake a wannan garin ne mafi yawancin abincinsu amina muke karatu ko amina muke me mafi galibin kuti a alimina eh shinkafa da masara ko masara da shinkafa eh eh kun ji ko yace idan muna so a yi tartibi ne ka ce menene eh ka ce me ya isa ya isa masara ana kunu da ita kana ji da kyau ko ana masa da ita ana tuwo da ita ku kara ana dambu da ita eh ana shi da shinkafa wa abin da zai nuna maka abin da zai nuna maka abin da zai nuna maka a kwana goma ka lura da kyau ko kana da cin abinci talatin na a kullum kana da ci uku na rana da na safe da na dare kana ci talatin kenan yanzu in ka zo lissafa ci talatin dinnan da kai me ma'aunin so talatin din nan me ma'aunin shinkafa da da masara ka ci tuwon shinkafa ka ci shinkafa fara ka ci shinkafa da wake ka ci shinkafa da fadika da fadikan mai da fadikan manja kullu da ke ko kaga duk za a lissafa shinkafa a wannan a'a ka ci tuwo ne tuwon shinkafa tuwon masara a'a ka sha kunu ne na masara da aka da kuma ka sha shi da yamma wannan da rage tabahuwa yar yamma da sauransu to alamin da yanzu kuna ta magana a kanin masara da shinkafa ko shinkafa ko masara babu dawa kenan a ciki babu gero kenan a ciki eh mafirin jaya nake cewa to kenan tunda mafirin jaya ne ba zai yi ka dauki shinkafa ka dauki dawa ka fitar da ita a matsayin zakka ba kullum da ke ko bai zai yi ka dauki abin nan gero ka fitar da yi a matsayin zakatul fitr ba ku lura zakatul fitr muke magana ba zakar noma ba zakar noma za ka fitar da dawa tunda dawa ka noma za ka fitar da gero tunda gero ka noma amma yanzu zakar fitar da kai muke yi mafi yawancin abincin mutanen garin shi za ka fitar idan garin da eh to kaga ba ce mafi rinjayen abincin gidanka ba eh mutanen gari aka ce ko dan kaga mafi yawan abincin gidan ka ne to wani galibin abincin gidan shi dawa ne da gero kenan sai ya so masara zai fitar قال رحمه الله wa وجل وهي ساع من غالب قوت أهل البلد shine sa'i guda da za a fitar mafi rinjayen abincin mutanen gari za a fitar da shine ne alal musulmi akan duk wanda yake musulmi ya zama wajibi a duk akan duk wanda yake musulmi al-hurri da ba ba wanda aka dora mashi shari'a shi ya zama wajibi a kan shi lura da ke ba muna magana waɗanda za su fitar a matsayin dole amma waɗanda za a fitar wa ƙananan yara wanda yake da yalwa shine almusir musir wanda yake da wadata zai fitar an nafsihi ya zama wajibi ya fitar an nafsihi a karan kansa ɗaya kenan wa amman talzamahu min almuslimin kuma ya zama wajibi ya fitar ya fitar ma duk wanda ce da shi ta zama wajibi akan shi min almuslimin da cikin musulmai nawi nawa kenan biyu ya zama wajibi an nafsi karan kansa wa amman talzamahu nafaqatuhu kuma ya fitarwa da duk wanda ce da shi ta zama wajibi a kansa min almuslimin cikin musulmai yana ubillah ko da yana da arme ba zai fitar mai da zakatul fitr ba eh ko da yana da mata shi cikin mata akwai arni ya zai fita ma'ana muna nufin kirista ba zai fita mata da zakatul fitri ba qala rahimahullah khassatan kadai musulmi kadai zai fitarwa bil qaraba wanda suke da alaka da kusanci suke da kusanci kal aulad kamar yaya kaga ga yana da dan shi ne ko yawa suna da alaka ta dako nasar kenan wa birriqi ko kuma ta dangantaka ta bauta kal'abid zai fitar ma da bayansa bayansa da yake da su musulmai cikin su zai fitar musu da zakatul fitri domin wajibin shi ne ya ciyar da su wajibin shi ne ya ciyar da ƴaƴansa ana ba ta mun gane ko to kenan wajibin sa ne wajibin sa ne ya fitar musu da zakatul fitri wajibin shi ne ya ciyar da ƴaƴansa a matsayin wajibi idan ba su balaga ba maza kenan in kuma mata ne idan ba su yi aure ba kuma an tare da su saboda ko da ta yi aure mutunta mai tarin ita ba har wajibi ne akan uba ya ce da ita ala rahimullah wa bi ghairihima hakan nan ma ana fitar da ana fitarwa da mutum zakka ko da bashi da alaka da kai bil qaraba bashi da alaka da kai kuma bil riqi ka zauja kamar mata mata ba ta da alaka da kai bil qaraba musulunci ne ya hada ku a gari kai ku ka aure ta shikenan kuma yanzu mana ma tana da nasibi a cikin gado ko tana da rubu'i ko kuma wa khadimi da mai mata hidima za ka fitar mata da zakka ita matarka kuma za ka fitarwa da mai mata hidima wa in kanat miliya wa in kanat maliyatan ko da mawadaciya ce ko da attajira ce matar taka ke za ka fitar mata kuma ke za ka fitarwa da mai mata hidima eh kullu da kyau ko sai dai idan mata za ta fitar da zakat kanta a matsayin za ta fitar da ita ya halatta ta baka amma kayan in za ka fitar bai halatta ka bata ba in za ka fitar bai halatta ka ba mata ka ba kuma mai gina kai dama wajibi ne ka ce da ita kamar yadda bai halatta ka ba dan kadan shekara bakwai ba ai kaga za ka dawo karba kenan eh eh eh bai halatta ka ba shi zakka ba kamar wani mai iyali ba wanda yake ba wajibi ne ba kai kake ce da shi ba ya halatta ka aika mai zakka ina ka mun gano wannan da kyau ko na wannan muna magana kan wajibi ne kuna ji da kyau ko ya halatta ka fitar ma da wani zakka eh mana kana kana da aboki ka fahimci wannan da kyau ko ya yi aure mata shi ɗaya da ya shi ɗaya ko ɗan shi ɗaya yana ta shi ma ya gana ganin ya shigo abin nan sai ka kira shi ka ce su nawa ne a gidansu ya ce da shi da mata shi ɗaya da ayan shi biyu nau kenan ko duk sai ka ce ka fitan mai da zakka sai ka haɗa ka ba wani duka yayi ko lura ce ko kun ga wannan wannan ababin ihsani kai ka fita ba da wani wannan kuma muna babin wajibin ka ne kai saboda ka sai mu bambance kullum da ko kuma kana da kanne kana da yayi sai ka fitowa da mutane da yawa zakka alhamdulillah wannan zakka kenan ya halatta kuma a babu ihsani kullum da ke ko ka ɗaura kuma ka rarraba mutane wannan ba zakka bane kamar da ka rarraba musu cikin azumi yanzu ma sallah ta yi ka rarraba musu abinci buhunan shinkafa ne ka ba mutum uku buhu ɗaya mutum uku buhu ɗaya mutum uku buhu ɗaya mutum uku buhu ɗaya ɗaya kenan ko kuma a'a ka san wasu kai kowa ya rubuto adadin adadinsa shi da ayansa su nawa ne sai wannan kaga shi da ayansa su uku ne shi da iyalansa su uku ne su uku su uku bonar ba ba su aga mai da shi da matai da yi da matai da ya biyu ya biyu sai ka hada mutum biyu ɗaya mutum biyu ɗaya mutum biyu ɗaya wannan kuma kana duba sai ga da shi da ayansa su biyar ne ko su tara ne ya gaba shi buhu biyu kawai ya gaba ba shi kenan ba malam a yalwata a bayan kenan a ranar sallah din ya halatta ka bayar da zakatul fitri wannan wajibi ne sannan kuma ya halatta ka ɗebo abinci ka rabar kun gano wannan da ke ko duk wannan muna magana kan ɗanye ne kada mutum ya manta na abincin sallah idan ya abincin sallah kuma a fito da shi waje wannan akwai gwagware waɗanda yake ba su aure ba ko kuma a'a sun zo neman kuɗi al'amurra ba su sa sun koma gida sun yi sallah tare da iyalansu ba ranar sallah duk masu shagon abinci sun rufe sai ga shi dai yadda ya ga yinin nan an dai sallah a ranar amma ba zai iya cewa komai ba malamai ana samun irin waɗannan abubuwa ba za ka fahimci ana samun irin waɗannan abubuwa ba sai bayan an dawo sallar idi ka ɗauko abinci ka kawo masallacin wajen gani ko ka kawo markazin ku ka ga yadda al'amura za su kasance kun fahimci wannan da ke ko saboda ka sai a kula akwai wanda da yake sun zo al'amura bai sa sun koma gida ba saboda haka sai a fito da abinci a raba musu sallallahu lafiya qala rahimahullah wa qawlana ala al muslim ihtiraz min al kafir wal raqiq wal mu'sir fa inna la tajibu alayhim wal mu'sir huwa alladhi la yafdulu lahu an quti yawm isa wa la yajidu man yusallifuhu iya qala magana mu da ce al muslim kullu da ke ko ce al muslim ilah har zuwa ƙarshe ilaha ko ai ila akhir an yi abbreviation kenan in kana karatu yanzu sun sa ilah suna nufin ila akhir ko kuma ana rubutu kaga an sa alfun an sa ha'un gaban shi ana nufin intaha magana da aka dauko maka ta kare iyana ko baka taba ganin wannan ba kaga an an kawo alfun an kawo ha'un ba to ana nufin intaha magana da aka dauko maka din nan ta kare to maimakon a rubuta maka intaha kalmomin sana da yawa za ka sa alifur da ha'u ko kuma na maimakon ya ce maka ila akhir sai ka sa maka ila akhir ma'ana alal muslimi al hurri al mukallafi al musiri ba su yi mana ya kawo ba sai ce abin da ya sa maka kawo wannan ihtirasun min al kafir za a fitar da kafir kafiri zakatul fitri ta zama wajibi akan shi ko ba ta zama wajibi akan shi ba hmm? wajibi ce akan shi kuma in yayi ba a karba ba sai ya musulunta kenan ranar alkiyama za a kama shi da laifin da yi musulunci ba bai yi azumi ba bai yi zakatul fitri ba eh mana shi yasa da magana ce khilafiyya shin al-kuffar مخاطبون بفروع الشر bi مخاطبون shar bi بأصول الدين kun gane ko idan kafiri wajibi ce a kan shi kun lura da kyau sai ya ɗauko ya bayar ba ta yi ba Allah ta mun fahimci wannan da kyau saboda abin da zai nuna maka yadda ya ga ya zauna da musulmai ya zauna unguwar musulmai ya ga dai da suke yi shi ma sai ya ɗauko shinkafa ya rarraba iya adadin su da ta yi ba don musulunci ake bukata a wurinsa. sa qala rahimullah warraqiq dan an fitar da kafiri da aka ce muslim da aka ce al an fitar da wa arraqiq bawa ba wajibi ce akan shi ba dai wajibi ne akan mai shi ya fitar mashi wal mu'sir an fitar da da aka ce almusir musir mai shi kenan an fitar da wa al mara shi fa inna la tajibu alaihim domin zakka bata zama wajibi akan waɗannan ba wal mu'siru da ake nufi da mara shi wanda ba shi da shi abin da ake nufi da wanda ba shi da shi huwa la yafdulu lahu an quti yawmi sa shine wanda yake la yafdulu lahu ba shi da abin da ya saura ya ragu an quti yawmi a abincin sa sa'un bahir sa'i guda wanda ji da kyau shine wanda ake nufi da wanda ba shi da shi idan ya cire abincin yau yau ta rana yau sallah idan ya cire abincin ranar sallah kun gane ko ba wai abincin da zai rarraba wa makwata ba abincin da zai ci da iyalinsa idan aka cire shi to babu abin da ya saura da yake sa'i guda shi ake nufi da wanda ba shi da shi kun gane magana da kyau to amma idan ya zama in an cire abincin yau yau sallah in an cire abincin yana da mudu biyar ba zakka ta zama wajibi a kansa yana da mutu uku ba zakka ta zama wajibi a kansa ko kuma abin da zai tsaya matsayin sa'i din idan kuɗi ne kenan na ne sa'i guda na masara kenan nawa ne kwanan masara ɗari da ashirin sa'i da muke da shi yanzu ya kai mudu ko ya ɗara mudu ba mun yi magana jini ya ɗan ɗara mudu kaɗan ko eh a'a ya dai dara mudu ku yi ku yi abin nan ya dara mudu kaɗan sai zaman a kudin da yake da shi yanzu a sa kana ji da kyau ko kwayan naira dubu ya wayi gari da ita yau sallah in cire abincin shi na rana a naira dubu za a cire nawa eh to yace akalla biyar. wata rana za mu raba istibana a takaicen takaita ko yi mana bayanin akalla ne yake kashewa na abinci ce uku shi zai ba da dama a ba da haske kan haka to zai da haka ce da ɗari biyar akalla saura nawa dubu ɗaya ɗari biyar kenan yanzu yana da abin da yake sa'i guda a yi ne tunda an cire kuɗin abinci zai ce ranar sallah ce akwai akwai wahala samun abinci to tunda yana da sa'i guda kuma yana da naira ɗari biyar abin da ya saura kuma ga shi abin masara ko shinkafa mudin ya ɗara haka to kai tsaye kenan duk da yana da naira dubu zakatul fitri ta hau shi kun lura da kyau ko qala rahimahullah wala yajidu man yusallifuhu iya kuma bai samu wanda zai bashi rance ba bai samu wanda zai shi rance ba zai yi rance ne zai ne marance ne idan yana da tabbas an samu kana jina zai yi rance idan yana da tabbas an samu kamar yaya kamar wata ya ƙare wata ya ba a biya albashi ba ko kuma ƙarshen watan nan za a biya albashi ko kuma a ɗanyen tumatir ya sayo gashi a ƙasa ba a sayar ba duk wannan yana da kadara a hannu ya alata ya ci bashi ya fitar da zakatul fitri ya halatta ya ci bashi ya sayar a gwallaya ka gane mutum da yana da kadara a ƙasa ba wai Allah ya ba ku musamu bane shi sa malam ya faɗa haka alhamdulillah rabbil alamin subhanaka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin والحمد لله رب العالمين